Shugabannin kasashen larabawa da musulmai sun kammala taron su ba tare da sun cimma matsaya kan ladabtar da Isra'ila ba. Tashe-tashen hankula da zargin magudi sun mamaye zaben gwamnoni da aka gudanar a jihohi uku na Najeriya. Sojojin Mali sun yi ikirarin matsawa kusa da Kidal birni mai matukar mahimmanci da ke arewacin ƙasar. Shugabannin kasashen larabawa da musulmai a yayin taron da suka gudanar a birnin Riyadh na kasar Saudiya sun yi Allah wadde da lugudan wutar da dakarun Isra'ila ke yi wazirin Gaza. Sai dai sun gaza bayyana matakan ladabtarwa na tattalin arziki ko kuma na diplomasiya da ya kamata su ɗauka kan Isra'ilar. A sanarwar da suka fitar a ƙarshen taron shugabannin ƙasashen sun yi watsi da hujjojin Isra'ila na cewa ta ɗauki wannan mataki ne domin kare kanta. sannan kuma sun buƙaci kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya gaggauta ɗaukar ƙuduri don kawo ƙarshen cin zarafin da isra'ila ke yi wa al'ummar falasɗinu a ɗaya gefe kuma sun yi watsi da duk wata mafita ta siyasa da za a gabatar nan gaba domin magance rikicin muddin za ta shata raba zirin gaza da yamma da kogin jordan da ke ƙarƙashin mamayar isra'ila sai dai daga nasa bangare shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da wannan ne karan farko da ya taka wato da ya saka kafa saudiya tun bayan dawo da alaka tsakanin kasashen biyu ya buƙaci kasashen musulmi da su ayyana sojojin isra'ila a matsayin 'yan ta'adda Rahotanni daga Najeriya na cewa tashe-tashen hankula da zargin magudi sun mamaye zaben gwamnoni da aka gudanar a wannan Asabar a jihohi uku na ƙasar da suka haɗar da Bayelsa da Kogi da kuma Imo. Hukumar zaben ƙasar INEC ta ce an yi garkuwa da ɗaya daga cikin jami'anta yayin da ƙungiyoyi masu sa ido kan zaben suka ba da rahoton harbe mutane biyu ciki har da wani mutum da ya ƙoƙarin ɗauke akwatin zaɓe. an dai gudanar da zaben ne cikin tsauraran matakan tsaro ciki har da hana tafiye-tafiye kuma rundunar 'yan sandan kasar ta yi amfani da kayan aiki masu yawa ciki har da jirage masu saukar angulu an fara ƙidayar ƙuri'un ne tun a maraicen jiya bayan rufe rumfunan zaben kuma tuni aka fara fitar da ƙwarya-ƙwaryar sakamakon zaben wanda hukumar inec ta ce ta gyara kurakuran da aka samu a zaɓukan baya don tabbatar da adalci da gaskiya. Sojojin Mali sun yi ikirarin tunkarar birnin Kidal da ke arewacin ƙasar wanda ke zama tungar 'yan tawayen abzinawa na Azawad, inda suka ce sun gwabza fada da masu fafutukar ɓallewar ƙasar wato darewar ƙasar gida biyu. Wannan dai na iya zama farkon sa wato farkon sabon yakin da aka shelanta cewa na iya barkewa a ƙoƙarin mallakar birnin mai matuƙar mahimmanci wanda gwamnatin sojan ƙasar ke son dawo da shi ƙarƙashin ikonta. majiyoyi da dama sun ruwaito cewa an gwabza ƙazamin faɗa a kusa da sansanin da dakarun wanzar da zaman lafiya na minisma suka bari yayin da wani mahukunci a yankin ya ba da tabbacin cewa sojojin hayan rasha na bagna sun fi sojojin mali yawa a fagen dagar wata majiya kuma daga mahukuntan kidal ɗin wato ta ce tun a ranar juma'a 'yan tawayen suka katse layukan sadarwa kana kuma fararen hula sun fara tserewa daga birnin a watan Agustan da ya gabata ne dai 'yan tawayen abzinawa na azawa da suka fara fito na fito da sojojin mali bayan yin fitali da yarjejeniyar sulhu ta birnin algiers wacce aka rattaba a shekarar 2014 ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na dw A wani mataki da ba a saba ganin irinsa ba a fadar Vatican, Fafaroma Francis ya kori wani bishop na Amurka da ake kira Joseph C. Strickland da ke zama fitaccen ɗan ra'ayin mazan jiya wanda a baya ya sha sukar jagorancin babban limamin na ɗariƙar katolika a cikin wata sanarwa da fadar vatican ta fidda ta sanar da cire bishop ɗin na texas mai shekaru 65 da haihuwa wanda marigayi fafaroma benedict na 16 ya naɗa a shekarar 2012 tare da mai gurbinsa da bishop, bishop eh, joe vasquez duk da dai sanarwar bata yi ƙarin bayani ba akan dalilan ɗaukar wannan mataki ba. To amma masu ruwa da tsaki a harakokin tafiyar da fadar Vatican na cewa matakin na da nasaba da wani bincike da aka gudanar kan yadda bishop ɗin da aka kora ke tafiyar da jagorancin da aka bashi. Wani birni da ake kira Grindavik da ke kusa da babban birnin ƙasar Iceland na fuskantar haɗarin mummunan ibtila'i sakamakon wani dutse mai aman wuta da ke sa ran zai tashi a cikin sa'o'i masu zuwa ko kuma 'yan kwanaki kamar yadda masana a fannin suka sanar. Kamfanin dillancin labaran Faransa na AFP ya ruwaito shugaban hukumar agaji na kasar na cewa sun damu matuka a game da gidaje da kuma ababen more rayuwa na birnin mai al'umma dubu hudu da ke a tazarar kilomita 40 katal da Reykjavik babban birnin Iceland. dama dai a cikin watan maris na shekarar 2021 da watan Agusta na shekarar 2022 da kuma a baya-bayan nan a cikin watan Yulin shekarar 2023 da muke ciki. An samu tashin duwatsu masu aman wuta a wannan ƙasa da ke nahiyar Asiya ɗaya daga cikin ƙasashe masu maraba da baƙin haure 'yan tirani. To ƙarshen labaran kenan a halin yanzu sai kuma a gyara zama domin sauraron sharhunan bayan labarai. DW sharhunan bayan labarai. Ba saurare barkanmu da wannan lokacin da za mu kawo muku rahotannin da muka tsara kawo muku a wannan safiya ta Lahadi. Inda a ciki za mu je jamhuriyar Kamaru domin jin halin da 'yan kasuwa da sauran al'umma ke ciki game da tsadar albasa da ake fuskanta a yanzu. idan muka je yankin gaya na jamhuriyar niger kuwa wasu matasan ne da aka saba ganin suna fita daga kasar zuwa wasu kasashe domin ayyuka na cirani suka ba da himma ga waɗansu aikace-aikace musamman na noma a yankin a ƙasar kenya kuwa ana mai da martani ne akan jawabin da shugaban ƙasa william ruto ya yi inda ya kare manufofi na gwamnatin da yake jagoranta waɗannan da ƙarin wasu rahotannin su ne za su zo muku ma da farko za mu fara ne da batun da ya shafi tattalin arziki a najeriya a yayin da ya rage makonni a cika shekara guda da fara aiwatar da tsarin nan na takaita ta'ammali da tsabar kudi a hannun 'yan najeriya masana tattalin arziki ne ke ganin akwai kurakuran da suka hana tsarin samun nasarar da ake bukata wakilinmu a kano abdulrahman kabir ya duba mana nasarori da ma matsalolin da tsarin iya cikaro da su Taƙaita ta'amali da kuɗi a hannu tsari ne da masana tattalin arziki ke ta kwaɗaita wa 'yan Najeriya fa'idarsa. Sai dai daga bara lokacin da aka fara aiwatar da tsarin kawo yanzu, bai biya bukatun da aka sa rai za a samu daga gare shi ba. Malam Abubakar na Abba mai ba da kujeru da shimfiɗu ne kuma yana daga cikin masu yi wa tsarin duba biyu. Na farko sauƙaƙa kaiwa da komawa na kuɗi a rungumi a hannu ya taƙaita nan da nan ka ji kirin wannan an samu babban nasara ta sauƙaƙawa da kuma ci gaba na alfanin takaice kuɗi a hannu don rage yawan sata ƙarfafa sabis wanda jama'ar mu za su zama koyaushe cikin ɗan lokaci da an yi bizines ya haɗa kuɗin in an tura to a nan ne gwamnati kamata ta tsaya kuma ta duba shi abdullahi mai sayar da kaji da kuma ɗan jimmai mai gyaran taya sun fi la'akari ne kan akasin tsarin saboda darussan da suka koya a can baya. in dai siyan za a yi kamata a ce a ɗauki kuɗin nan kashi an kare a baka ba wai a ce za a turawa ba sakamakon saboda mazambata suna nan suna ta yawo. ni dai a gare ni ko a kirga a bani ni ma in kirga an bayar ni na fi ganin ci gabansa a wannan. ka taɓa turawa an turo maka. ina turawa ana turo min. ka taɓa samun matsala. ana samu kwarai kuwa. domin an turo mun ba su zo ba kuma can ɗin inda suka fitar kuma ba su koma ba waɗannan suna daga cikin ra'ayoyi kan darussan da masu ajiya a bankuna suka koya kuma suke fargabar ci gaba da mu'amala da bankunan nasu a kai dr abdulsalama kani masanin tattalin arziki a nan kano ya ce tun daga fara aiwatar da wannan tsari ya san za a sami tangarɗa. mutumin ƙauye ya tankaɗo kuɗinsa ya kawo banki ya ajiye ya dawo ɗiban sabon ba sabon shi yasa ana buɗe abin nan kowa ya je ya ɗeba kuɗinsa ya kai gida ya ajiye to tunda kowa ya ɗebe gwamnati ba ta buga sabo ba dole mu ta ganin ƙarancin kuɗaɗe a kasuwanni a bankuna a atm mashin da dukkanin a wani abu da za a faɗa Tun da tsari ne na ci gaba wanda kuma duniya ke yayi to waɗanne irin matakai ya kamata a ɗauka don gyara a yawaita kasar da bankuna a yanar gizo-gizon nan a tabbatar ta tsaya ko ina ku kuma bankuna ku ɗauki duk matakan da ya kamata ku ɗauka don kyautata ma'amalar ku da waɗanda kuke ma'amala da su kuma ku tabbatar wa mutane duk wanda kuɗinsa yake banki ko me ya faru ku ne za ku biya domin ku aka dankawa kuma yau wani ya zo ya ɗebe. Abdulrahman Kabir, sashen Hausa na DW daga Kano. To daga jihar Kano a Najeriya za mu je Kamaru inda karancin albasa ke zamewa mutane wata matsala a yanzu. Matsalar da ta zamewa magidanta da sauran masu sana'o'i abin damuwa ta samo asali ne daga rashin kyawun yanayi na noman albasar inda farashin ta iya yi matuƙar tashi a yanzu. Wasu ma cewa suke sun daina amfani da ita. Kamar yadda za a ji cikin wannan rahoto da Mamadu Danda ya aiko mana daga birnin Garwa. magidanta suna fama da tsadan albasa cikin kasuwanni. Cikin kasuwar kon da wuri Ardo na iske Isufa da Audu. Albasa yana da tsari sosai. To me kawo haka? Ni kam ko ana sayan shi da yawa. Na ga yanzu albasan ƙanana ƙanana ba sa ba samun manyan dai. Eh manya ka yanzu babu. Ina zaka samu albasa manya yanzu? Taki yayi tsada. Iri da kai ne yayi tsada. Noman shi duka yayi tsada ba kamar da ba. wallahi albasa kan ta yi kuɗi da yawa wallahi saboda masu albasa sun samu ta sosai wallahi sun yafa wasu iri ya ce wasu kuma sun dasa haka ruwa kuma ya zo ya hawa wallahi to ya ce batun cefe ne to cefa ne yanzu ya za a yi abun sai a hankali da idan na sai kamar albasan dala arba'in dala talatin haka ta ishe ni a wuni rana ɗaya amma wallahi yanzu nan a ranar ɗisin sai albasan da ta kai dala ɗari sai dai ba za a yi aiki da ita ba. kamar buhu yanzu ana samu a nawa. gaskiya yanzu kamar buhu zai kai jaka tamanin da biyar jaka casa'in haka. Tsadan ba ta tsaya ga farashi ba kawai har da girman albasan da ba ta wuce girman lemun tsami ba shi ne ma ya sa masu gashin nama suka manta da ita albasar. Abdul na gode ma. Eh ba albasa. Idris al'amuran ne saboda albasa ta yi tsada. Yanzu ina mutum ya isa ka yanka mutum nama kuma sannan ya zo ya cinye ma albasa sai ta kai ta dai sansan ka faduwa ci gaskiya. Ai ba da yawa za ku saya ba. Ai albasa a saniya yanzu dan ta jaka goma nan sai ta kare. Ai rabin riba duk ya tafi. Sama'ila fushi yayi ya hakura da noma ta. Kai albasa waɗanda ma sun ka ya gaba ɗaya in ga maka ruwa ya canye babu magana iri ya kai kusan nan da jika ɗari da ishirin ya yi yafa ko komi babu. Kai kana tafi ne kana sanya albasan? Mai dala ashirin bai sashe. Wato ba albasan dala ashirin kenan? Ba a ba ba albasan dala ashirin daga ɗari sai jika. To yanzu ka na samu wani a cikin gona sa yana nan yana faman sabon da shi. Eh, ka fara mana sunan k'a sai ka batsako? Salihu sunana. Na ga kamar gonan an share ta. Na sa iri. ruwa ya zo ya share gaba daya ka noma da ya yi kyau har ya ka samu ka za ka samu kamar buhu nawa za a samu kamar buhu hamsin sittin ɗari haka Kowace shekara ne kai samun irin wannan asara? To kaga za mu yi wata shekara mu samu wata shekara ba za mu samu haka take. Audu gana da akawu. Shin a albasa kuna samu ana zuwa ana Ba maga wanda yake zuwa yana taimaka mana ba kan wajen albasa. Ko da shawara? Kai babu. Ta wayar taraho na zanta da Alhaji Salihu mahadinsi wani babban manomin albasa inda na tambaye shi me ya kawo tsadar albasar a bana. an noma din ta yi kaɗan ko matsalolin suna nan daga kayan aikin kowane aikin albasa abu ne mai cin kuɗi da gasken gaske kaga kuma ga taki ya yi tsada ita kuma yan ba taki ba za ta yi ba ainihin irin ta ma gwangwami wannan gwangwamin da ake kira safari din nan ana sayar da shi jaka ashirin da shida a garwama to kamar an kawo shi kasuwa kawai ana iya cewa jaka talatin ka gan talaka sai ya sayar da masarar shi ya noma taimako muke nema ta bakin ma'aikatan gwamnati musamman hukumar da ke kula da harkokin noma sai manoma albasan sun haɗe kansu a ƙungiyoyin manoma albasan kafin gwamnati ta tallafa musu mamadu danda dw daga garwa a jamhuriyar kamaru to daga jamhuriyar kamaru sai kuma mu je jamhuriyar niger inda 'yan shekaru nan musamman ma a bana aka yi kiyasin cewa matasa da dama ne a Nijar suka ba da himma ga noman rani a daidai lokacin da damuna ke zuwa ƙarshe akasin yadda a baya matasan suka yi ƙaurin suna a game da zuwa cirani a wasu ƙasashe na waje wakiliyarmu a yankin gaya ramatu isa wanke ta haɗa mana rahoto kan halin da ake ciki a 'yan shekarun baya bayan ga za a iya cewa noman rani ya samu gurbin zama saboda yadda matasa ke kara bawa lamarin karfi matashi yusuf ya ce dole ne su shiga noman rani saboda kusan ta ko'ina mutane na zuwa sayan kayan lambu noman ranin daga munan daga ba da ba a yi muna da gida da shi muna sai da malamville bana yalu dunnan suna zan zakuwa sai har mutanen dosa ma suna zakuwa dan yamma duk suna zakuwa galibin matasan da sun fi aiki ne da takin gargajiya saboda matsalar rashin samun takin zamani kamar yadda suke bukata lamarin da ke kawo saiko sosai wa manoman a cewar su duk da babu wani babban tallafi na a zo a gani daga bangaren noman rani wannan bai hana su ba samun kudaden shiga idan har aka kwatanta shi da zuwa cirani masana a bisa kan harkokin noma dai na ganin cewa muddin gwamnatin kasar ta mai da hankali ga noman rani to tabbas za a samu biyan bukata ta fannin abinci a cewar mustafa Jibbo shugaban kungiyar manoma na Sakwangi. Tunda menene tallafi na noma? Duk tallafi duk kasar da babu angare wanda za a ba su a son takin zamani a ƙasa to muna baya wajen noma don yanzu a gaskiya lallai a da ƙasa yana da ƙarfi yanzu kuma ƙasa yana ragewa don mutane suna yawan noman shi kuma mutane suna ƙaruwa ya kamata gwamnatoci su kama daga wajen angare har taki na gargajiya gwamnati ta sa mutane suna sa na gargajiyan da na bengal don ko tallafi an ce a zo a yi wasu ne kawai za su zaune can cikin biro suna kwatanta manomi shi kuma shine ya san abin da yake yi shi duk wanda za ka zo bisa kan teran ko ka yi karatun teran lai karatu yana ba da abin da kake so alisahi amma sai ka biya da manomi sau da kafa kama muna mu tai gaba ƙarshen rahoton kenan ramti isa wanke dw hausa daga gaya a jamhuriyar niger To idan muka je kasar Kenya kuwa ana ci gaba ne da mai da martani akan jawabin ƙasa karo na farko da shugaba William Ruto na ƙasar ya yi inda yake kare manufofin gwamnatin da yake jagoranta a lokacin da kuwa ake fuskantar tashin farashin kayayyaki inda rayuwa ta yi tsauri a kenyar suleiman babayo na ɗauke da ƙarin bayani Watanni goma sha hudu bayan da shugaba William Ruto na kasar Kenya ya ɗauki madafin ikon ya yi jawabin farko da aka watsa kai tsaye a faɗin ƙasar daga birnin Nairobi fadar gwamnati lokacin zaman haɗin gwiwa na majalisun dokokin ƙasar na dattawa da wakilai. Duk da yanayin da ake ciki na matsalolin tattalin arziki, shugaba Ruto ya kara manufofin gwamnatin da yake jagoranta. We are on the right path and shall Muna kan turbar da ta dace, kuma za mu samar da sauyin da ake bukata na ci gaban ƙasa. Za mu yi duk mai yiwuwa wajen ganin ƙasar Kenya da al'ummar da muke rayuwa domin gaba. Shugaban ya yi watsi da korafin cewa ya gaza wajen cika alkawuran da ya ɗauka sannan shugaba William Ruto ya tsaya kai da fata cewa ƙasar ta Kenya tana kan hanyar samun rayuwa mai inganci ya kuma danganta matsalolin tattalin arziki da ya ce sun samo asali daga annobar cutar covid-19 da duniya ta fuskanta ga kuma fari da aka samu bugu da ƙari ga rikice-rikicen siyasa a sassan duniya jawabin shugaban ƙasar ta kenya ya zo lokacin da ake samun tashin farashin kayayyakin buƙatun rayuwa gami da ƙarin haraji da gwamnati ta yi tuni 'yan adawa suka yi watsi da ikirarin shugaban inda suka nunar da irin matsin rayuwa da ake ciki a ƙasar. Martin Peters Owino yana cikin 'yan majalisa na ɓangaren adawa a ƙasar ta Kenya. So them tackle fuel. spara magance batun man fetur muna son ganin sakamako na zahiri mutane kalilan da yake magana a kai ba misali ba ne mai kyau idan aka dubi halin da 'yan Kenya suke ciki. Shi dai shugaba William Ruto na Kenya ya dage cewa zai kashe makudan kuɗi wajen biyan bashi zuwa watan Disamba. Kenya tana bukatar biyar kimanin kuɗin Euro miliyan dubu biyu na bashi zuwa shekara mai zuwa. Ruto ya bayyana cewa yana neman hanyar gyara dangantaka da hukumomin kuɗi na duniya da suka hada da asusun ba da lamani na duniya IMF da Bankin Duniya da sauran hukumomin. Ana danganta matsalolin da ƙarin harajin da gwamnati ta yi, sai dai akwai wasu da suke ganin ya dace a biyu wasu hanyoyin kamar yadda Mwangi Kyonjuri, ɗan majalisar dokoki ke cewa. Muna cikin haɗari idan muka bi hanyar da ƙasar ta ɗauka, wannan ba hanya ba ce mai ɓullewa, wannan shi ne abu mai zafin. Daga cikin manyan 'yan adawa na ƙasar ɗaya ne kawai, Kalanzo Musyoka, wanda ya kasance a zauren majalisar lokacin da shugaban na Kenya ya yi jawabi. To a gaida Suleiman Babayo da wannan rahoton. To a nan kuwa tun bayan bullar cutar corona ne kasashen Australia da China suka shiga wani yanayi na tsamin dangantaka. Sai dai ziyarar da Firaministan Australia na yanzu Anthony Albanese ya kai birnin Beijing a wannan makon. Abubuwa sun fara sauyawa, har ma ta kai ga ana hasashen cewa dangantakar za ta gyaru ta yadda za ta yi tasiri akan abubuwan da suka shafi tattalin arziki na kasashen biyu. wakilinmu ta australia pinado auduwa ba ta aiko mana da wannan rahoton I would hope that there's a recognition. Prime Minister Australia kenan Anthony Albanese yake cewa fata na shine akwai fahimtar cewa wannan mataki da muka dauka ne ya yi sanadin ci gaban da muka samu a dangantakar da ke tsakaninmu. Da Australia ta bi sahun kasashen yamma ta ce sakacin China ne ya janyo bala'in COVID-19 wanda ya sanadin rayuka da dama har ma ta bi tawagar da ta je gudanar da bincike. China ta harzuka sosai abin kuma sai zama kamar dama dai mai neman kuka ne aka jefe shi da kashin hawaki. Domin ko kafin zuwan cutar tana samun matsala da gwamnatin wancan lokacin na masu ra'ayin mazan jiya. Da ta tashi mayar da martani sai ta hana Australia shigar da ta zuwa kasar waɗanda suka hada da hatsi ruwan inabi da nama da wasu nau'o'in kifaye yayin da wasu kuma ta tsawwala musu kuɗin haraji suka zamana ba su tabuwa ma'adanin karfe ne kawai ta yi wa sassauci da yake tana da buƙatar sa wannan ya yi tasiri sosai akan tattalin arzikin ƙasar musamman akan masu sana'ar da ke dogaro da fitar da kayayyaki daga kasar domin hasali ma sama da kashi 40 cikin 100 na abubuwan da kasar ke fitarwa china take kaiwa kuma daga cikin kamfanonin akwai waɗanda idan ba china ba ba su da wata kasuwa australia ba ta so haka ba tunda a matsayinta ta kasar yamma